eh Muhammad Fati to canza stalin ƙara ɗauka ƙwari wannan wa kake kallo a ciki mama amur kake kallo ko mama to ku ƙara canza wani style ɗin target mu je to sai ka kasa sa tsakiya mana

الله لا فيها لو كان